masu kallon mu barkanku da sake kasancewa tare da ni a cikin shirin mujallar Kannywood kan Muradi TV. ni ne nan Ricky Ultra ke tare da ku a halin yanzu nake cewa kada ku je ko ina. Masu kallon mu barkanku da sake kasancewa tare da ni a halin yanzu. Labarinmu na yau suna nan da yawa. Shahararren ko in ce fitacciyar jarumai yar fim din nan mai sunan rahama sadau ta sa gasa a cikin fim ɗinta mai taken rariya a cikin gasan masu kallo za su iya cin kyaututtuka waɗanda suka kunshi fanka home theater plasma tv da dai sauransu domin ƙarin bayani ku ji daga bakinta. Sauya kallon fina-finan Hausa. Saro Pictures waɗanda suka shirya muku fim ɗin rariya sun zo muku da wata gasa. Ka kunna waƙar rariya sannan ka taka rawar rariya fiye da wanda jaruman suka taka a cikin fim ɗin domin lashe kyaututtuka kamar haka. Na ɗaya. Na biyu. Da na uku. Awal West jarumi ne a cikin duniyar Kannywood a inda yanzu yake shirye-shiryen ɗauran aurensa mun samu labarin jarumin nan wato mai sunan awal west yana shirin ɗauran aurensa ranar takwas ga watan afrilu cikin shekarar nan da muke ciki ku kalli wa'innan hotunan to ba abin da za mu iya cewa illa allah ya bawa awal west da kuma amaryarsa zaman lafiya amin To masu kallon mu kai dai manta kuna tare da ni har yanzu akan mujallar Kannywood. Mun samu labarin cewa fitaccen fim din nan wanda aka yi ta audition a kwanakin baya mai taken Sarauniya an so mu aikin akan set. A kwanakin baya an yi audition na fim din Sarauniya a inda ake neman wacce za ta lashe ko za ta zama zakara akan fim din domin ta yi acting wannan sarauniyar da ake bukata kuma alhamdulillah an samu dace domin wacce ta lasa gasar ba wata ba illa asabe ma dawaki a cikin wannan fim din sarauniya an hada gwasake guda biyu wato alinuhu da kuma adam A. zango da sauran manyan jigajigen jarumai a cikin fim din nan wanda zai ba da umarni a cikin fim ɗin ba wani ba illa hassan gigs mashiryan shirin ba wasu ba illa alhaji sheshe da hannatu bashir right time multimedia su suka ɗauki nauyin wannan fim ɗin kadai manta kuna kallon mujallar Kannywood a kan Muradi TV. Ku subscribing a kan YouTube channel namu wato Muradi TV domin ku biyo mu bashi a inda zamu kawo muku abubuwan da zai wakana a cikin behind the scenes na wannan fim ɗin mai taken sarauniya. a duniyar magambarin zamani musamman ta fagen waka mun samu labarin cewa dj bronxy ya yi wani kolabo da shi da boc da kuma Martino inda suka saki sabuwar wakansu mai taken yara-yara Yara yara, me kuke so? To ga irin wanda zai sa ku nazari har ku taka yara yara, me kuke so? To ga irin wanda zai sa ku nazari har ku taka. Clap, ku tapa, clap, ku tapa, clap, ku tapa, clap, ku tapa, dance, ku taka, dance, ku taka. Ga hotonmu na wannan makon a inda muka samu hoton nan akan shafin Rukayya Manga.